a kwanan nan dai wata cibiya mai nazari akan tattalin arziki na duniya da ake kira world economic da ke da kwata a birnin london ta yi bayanin cewa najeriya ta fita daga kangin matsin tattalin arziki da take fama da shi a 'yan shekarun nan a rahoton da wannan cibiya da ke da kwata a birnin london ta fitar da ta ce an samu karuwar saye da sayarwa a hada-hadar kasuwanci ta najeriya sama ma dai a watan maris da ya gabata inda hada-hadar ya kai na kashi hamsin da uku da dugu biyar cikin ɗari da ke zama mafi girma a 'yan shekarun nan alamun da ke nuna cewa farashin kayayyakin yau da kullum da na masurufi sun sauko ta kome ake nufi da matsalar tattalin arziki da ake kira recession a turance tambayar kenan da na yiwa dr isa imam malami a sashen koyar da nazarin tattalin arziki a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina wato in ana maganar recession wani hali ne da akan samu mutane a ciki ko kuma a ciki wanda akwai kunci kamar tashin farashi da kuma rashin aiki yi da kuma za a ga cewa yawanci manoma da kuma masana'antu abubuwan da suke yi za a ga cewa duk production da suke samu ya dan sauka kasa to shine ake nufi da recession to sai dai kuma duk da wannan rahoto da wannan cibiya da ke da shalkwata a birnin London ta fitar yan Najeriya suna cewa har yanzu ba su gani a kasa ba kamar da wannan mata mai suna Judith ta shaida mani even up to pure water is does not even calm down. I am begging Buhari, please, he can do something to the economy. so that everything will come down. Ta ce kayayyaki sun yi tsada hatta fiye watan nan tun da ya tashi bai sauko ba. Muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya wani abu wajen ganin kayayyakin masarufi sun sauko. Abin da ya sa na tambayi wani dan kasuwa mai suna Abdullahi Mani ko ina dalilin da ya sa kayayyakin masarufin ba su sauko ba duk da cewa farashin dalan ya karye. Eh to mun da cewa dala ya sauko amma gaskiya a bangaren kayan masarufi farashin bai canza ba har yanzu. Sai ma kara hawa waɗansu kayayyakin da suke yi wanda ya kamata a ce tun tunda an ce dala ce take sa abubuwan suke hawa sama gashi dala na sabko amma kuma farashin hanyar da ya ki sabka amma na dora lefa akan ku yan kasuwa eh mu ba da gare mu ba saboda mu kana yan kasuwa ne abinda muke so a kasuwa shi muke zuwa mu lissafa kafin mu sayar saboda ya kamata a ce farashin daga can ya canza yanda mu ma mun so da sauki mu zo mu siyar da sauki amma har yanzu farashin ma kara hawa yake marin a ce ya ragu to ko me masana tattalin arziki za su ce game da ci gaba da hawa farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin na Najeriya duk da ikirarin da ake yi cewa tattalin arzikin Najeriya ya farfado ga dai dr isa imam wani abubuwan da aka ce sun ne sukan kawo recession din sun suna na har yanzu ko dai ba su nan ka duba har yanzu dai nigeria da an ci a recession amma ka ga cewa har yanzu farashin kaya suna nan inda suke ba su sauka ba kuma na biyu kudaden da aka samu da kuma ake sai abubuwa da har yanzu kuɗi bai karuwa ko da yake in ka duba cewa yawancin nigeria inda ake samun kuɗi ta wurin aiki ne mutane masu aiki amma aiki a gwamnati amma ka duba har yanzu ba samu an kara albashi ba domin wani albashi shine zai sa mutane su samu dama suna sai abubuwa su masana kuma su samu kuma suna producing ana sayarwa da kuma ana samu aiki yi to sai dai kuma a da 'yan najeriya ke ci gaba da kukan babu kuwa kwanan nan shugaba muhammadu buhari ta hannun kakakinsa malam garba shehu ya kira ga 'yan najeriya da su ci gaba da haƙuri domin kuwa gwamnatinsa na iya iyawa domin ganin an kawo ƙarshen tsadar rayuwa a najeriya babban jibrin amurka daga lagos